fuskar doka, mi ake nufi da bashi? Ta fuskar doka bashi na da girma biyu. Na farko 'yanci ne da aka sani ga mutumin farko da ake kira mai bin bashi kan wani da ake bi bashi da yake bashi damar tilastawa mutumin da yake bi wani nauyi ne da ke wuyan wanda ake bi bashi. A wannan bangare yana ɗaukar manufar bashi. Menene hakokin wanda ake bi bashi a gurin mai bin shi bashi? Bashi 'yanci ne mai bin bashi kan wanda ake bi da ake kira 'yancin bashi da ke bashi damar shigar da kara kotu domin ya sa a biya shi wannan yancin zai iya faɗaɗa bisa hanyoyi da dama da farko biyan bashin da wanda ake bi zai biya ga wanda ke bin shi bisa burin shafe bashin kamar yadda aya mai lamba 1235 ta tanada akwai kuma abin da ake kira sabon abu da aya mai lamba 1275 na kundin shari'a da ke baiwa wani wanda ake bi bashi da mai gurbi ga na farko domin biyan bashi kambacinsa akwai kuma biyan bashi da ƙashin kai akwai kuma yafuwar bashi biyan bashi da wata kadara da aya mai lamba 1282 ta tanada inda kowane bangare biyu kowa na bin wani bashi kuma suke jituwa da juna domin su soke bashin su tare akwai kuma ɗaukar alkawali na biyan bashi lokaci zuwa lokaci da aya mai lamba 1243 na kundin shari'a akwai kuma wanda zai ɗauki kambacin domin rika karɓar bashi bashin da ake bin wani mutum da aya mai lamba 1249 na kundin shari'a akwai kuma gamayyar da doka mai lamba 1300 inda bangarori na wajen wanda ake bi bashi da wanda ke bin bashi suke haduwa da mutum guda akwai kuma kashe wasu sukan. Me yasa ake shirya zaman tattaunawa bisa batun bashi a fuskar ajiye yarjejeniya? Ajiye yarjejeniya kamar yadda aya mai lamba 2044 na kundin shari'a ya tanada kwantaragi ne a kansa bangarori suke kawo ƙarshen jayayya ko suke rigakafin ta wannan kwantaragi ya kamata a rubuta ta wato wata yarjejeniya ce na kawo ƙarshen wata jayayya amma tsakanin bangarori domin yi wa juna rangwame ta hanyar tushen aje yarjejeniya ana ma juna rangwame bisa burin daidaita jayayyar tasu.